Hanya ta adalci Hanya ta adalci Koyarwar Malam Paul Bramson Trans World Radio ya tsara wannan shirin Haruna Fanle na fasarta a harshen Hausa na kuma gabatar. Za ku iya kiran waɗannan layin tarho sibili sibili biyu biyu tara tara hudu sibili biyu takwas sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara shida takwas sibili hudu biyar hudu biyar ko kuma a shafin mu na gizo twr daya biyar shida shida twr at gmail.com akwatin gidan waya sibili uku bepe ɗaya biyu ɗaya hudu kotonu shafin gizo www.twrafrica.org hanya ta adalci hanya ta adalci don jin shirye-shiryenmu a bisar wayar ku ku shiga shafin gizonmu twr uku shida sibili dot org sai ku zaɓi harshen da kuke so. Assalamu alaikum abokai masu sauraronmu, mun gashe ku da sunan Allah Ubangijin Salama, wanda yake so kowa da kowa ya fahimci. kuma ya bi hanyar gaskiya da kuma ba da gaskiya da zaman lafiya tare da shi. Muna farin cikin sake dawa a yau don gabatar da shirinku, hanya ta adalci, darasin mu ta sittin da ɗaya, Yesu almasihu, Luka Sura ɗaya da kuma Matiyu Sura ɗaya, kamar yadda kuka sani. duk lokaci na karshen darasi na 16 mun yi karatu na rubuce-rubuce na farkon alkawarin wato a ce a taurat zabura da rubuce-rubucen anaba sa'ana na karshen shirinmu mun soma nazarin rubuce-rubucen sabon alkawari wato a ce linjila injil shine kalmar larabci wadda ke nufin bishara kuma lallai ne sakon linjila bishara ne mai daɗi ga waɗanda suka yi imani saboda ya gaya mana yadda Allah ya aiko cikin duniya mai ceto mai girma kamar yadda ya alkawarta da daɗewa gabani kafin mu fara mu a yau a cikin linjila yana da kyau mutuna me ya sa Allah ya aiko wani mai ceto ga yayan Adamu, shin, ko kun tuna abin da ya faru ranar da Adamu da Hawawu suka yi zunubi a cikin atarata Musa, mun gaya da Adamu ya jagoranci dukan yayan Adamu a cikin mulkin Shaidan kuma cikin kangin zunubi, saboda zunubin Adamu ne aka haife mu a cikin makirci dukanmu, amma muna yabon Allah da cewa littattafen anaba bai kare a kan labarin zunubin Adamu ba, gama a ranar da Adamu da Hawawu suka yi zunubi, Allah ya fara bayana shirinsa mai ban sha'awa na aiko da mai fansa da zai yanta da yayan Adamu daga mulkin Shaiɗan da zunubi. Wata budurwa wadda take da ciki za ta haifi ɗa za a rada masa suna Immanuel, wada ke fassara shi ne Allah tare da mu, Ishaya Sura bakwai, aya sha hudu da Matiyu Sura ɗaya, aya ashirin da uku. Yanzu masoya abokai, bari mu komo cikin littafin linjila domin mu ga yadda Allah ya cika abin da ya alkawarta game da mai sarki, mai fansa da zai haifa. ta wurin budurwa wanda ba ta kasance tare da wani mutum ba a cikin darasinmu da ya gabata mun ga cewa malaika jibrilu ya bayana a wani bayahudi mai suna zakariya ya gaya masa cewa shi da matattasa za su sami ɗa mai suna yahaya da zai shirya hanyar mai fansa yanzu mu karanta a linjila Sura ta ɗaya daga cikin Lukka, Nasi ya ce, A wata na shida, Allah ya aiko malaika Jibrailu wani gari a ƙasar Galili, wai shi Nazaret, gon wata budurwa da aka bada ta ga wani mutum mai suna Yusufu, na zuriyar Dauda, sunan budurwar kwa Maryamu. sai mala'ikan ya je wurinta ya ce, Salama alaikum, ya ke zaɓa biya, Ubangiji yana tare da ke, amma ta damu kwarai da maganar, ta yi ta tunani, ko wannan wace irin gaisuwa ce, mala'ikan kwa ya ce mata, Kada ki ji tsoro, Maryamu, kin samu tagomashi wurin Allah, gashi kuma za ki yi ciki, ki haifi ɗa, ki kuma sa masa suna Yesu, zai zama mai girma, za a kuma kira shi ɗan madaukaki, Ubangiji Allah zai ba shi kursiyin Ubansa Dauda, zai kuma malaki zuriyar Yakub har abada, mulkinsa kuwa ba shi da matuka, sai Maryamu ta ce wa mala'ikan, Kaka wannan zai yiwu. tun tunda yake ba kai ni ɗaki ba mala'ikan ya amsa mata ya ce ruhu mai sarki zai sauko maki ikon madaukaki kuma zai lullube ki saboda haka mai sarkin nan da za a haifa za a kira shi ɗan Allah gashi kuma yar’uwarki elizabeth ma ta yi ciki da mijinta da sufanta, wannan kwa shi ne watanta na shida, ita da ake ce cewa bakariya ba wata fadar Allah da za ta kasa cika, sai Maryamu ta ce, To, gashi baiwar Ubangiji ce, ya zamar mani yadda ka fada, sai malekan ya tashi daga gareta, Luka Sura ɗaya a ashirin da shida zuwa talatin da takwas. bari mu tsaya a nan na ɗan lokaci kaɗan mu yi magana game da abin da ya faru a lokacin ya kamata mu faɗi wannan domin mutane da yawa a yau suna son su ɗaukaka Maryamu zuwa ga daraja ta Allah suna bauta mata da kuma addu'a amma wannan alherin da Allah ya bata bai cancanci a yi mata sujada ba saboda Nasi ya ce, Ka yi wa Ubangiji Allahnka sujada, shi kadai za ka bauta masa, mata Sura hudu, aya goma. A cikin ayan da muka karanta yanzu, mun ga cewa Jibrailu ya ziyarci Maryamu don ya tabbatar da cewa ita budurwa ce da Allah ya zaba da za ta haifa a duniya mai ceton masu zunubi. Jibrailu kwa ya gaya wa Maryamu sunan yaron da za ta haifa, ya ce, Za ka kuma sa masa suna Yesu, sunan Yesu na nufin Allah yake ceto. Jibrailu kwa ya yi amfani da wani suna don magana da almasihu, shin ko kunji ya kira shi ɗan madaukaki, na'am, wannan shi ne abin da Jibrailu ya ce. mun riga mun karanta a cikin zabura na anabi dauda yadda Allah ya kira almasihu ɗansa kuma yanzu mun ji yadda malaika jibrilu ya kira shi ɗan Allah ya abokai mun san cewa mutane da yawa a lokacin da suka ji sunan ɗan Allah amsar su shine abu na farko da ya kamata mu sani shine cewa sunan Allah ba yana nufin cewa Allah ya ɗauki matar da ya samu ɗa ta wurinta ba, fafau wanda yana tunanin haka ya yi sabo ga Allah, nasi ya ce, tun fil azal akwai kalma, kalma nan kwa tare da Allah yake, kalma nan kwa Allah ne, shi ne tun fil azal yake tare da Allah, dukan abubuwa sun kasance ta gare shi ne. ba kwa abin da ya kasance na abubuwan da suka kasance sai ta game da shi Yahaya Sura ɗaya aya ɗaya zuwa uku Kalman kwa ya zama mutum ya zauna a cikinmu Yahaya Sura ɗaya aya sha hudu Hakika almasihu shine kalma Allah ya zo daga sama amma kuma haifaife ne kamar mutum Ruhu mai sarki zai soko maki ikon maɗaukaki zai lullube ki saboda haka mai tsarkin nan da za a haifa za a kira shi ɗan Allah Luka Sura ɗaya aya talatin da biyar Nasi ya ce, Almasihu Yesu ya shigo duniya ne domin ceton masu zunubi, Timoti ta ɗaya Sura ɗaya aya sha biyar, an haifi Yesu cikin wannan duniya domin ya fanshi zuriyar Adamu. Nasi ya ce, Ga yadda haihuwar Yesu almasihu take, sa'an da Yusufu ke tashin Maryamu, uwar Yesu, tun ba a ɗauke ta ba sai aka ga tana da juna biyu daga Ruhu mai sarki, Yusufu mijinta kwa da yake mutum kirki ne, baya kuma so ya bata kunya a gaban jama'a, sai ya yi niyyar rabuwa da ita a asirce amma tun yana cikin wannan tunani sai ga wani mala'ikan ubangiji ya bayyana gare shi a mafarki ya ce yusufu ɗan dauda kada ka ji tsoro ɗaukar maryamu matarka domin cikin nan nata daga ruhu mai sarki ne za ta haifi ɗa za ka kuma sa masa suna yesu domin shi ne zai cice mutanensa daga zunubansu, an yi wannan ne duk don a cika abin da Ubangiji ya fada ta bakin anabin cewa, Gashi budurwa za ta yi juna biyu, ta haifi ɗa, za a kuma sa masa suna Immanuel, ma'anar Immanuel kuwa Allah na tare da mu. Yusufu ya farka daga barci, sai ya bi umarnin mala'ikan Ubangiji, ya ɗauki matattasa. amma bai santa ba sai bayan ta haifi ɗanta ya kuma sa masa suna Yesu. Matiyu Sura ɗaya aya sha zuwa ashirin da biyar ya kamata mu tsaya a nan yau, Allah ya albarkace ku, da za ku iya yin tunani zuzurfa da abin da mala'ikan ya fada wa Yusuhu game da almasihu, za ta haifi ɗa za ka kuma sa masa suna Yesu, domin shi ne zai cece mutanensa daga zunubansu. Matiyu Sura ɗaya a ashirin da ɗaya sai an ji Marku, ni ne abokinku Haruna Fanle. Hanya ta adalci, hanya ta adalci, koyarwar Malam Paul Bramson, Transworld Radio ya tsara wannan shirin. haruna fanle na fasarta a harshen hausa na kuma gabatar za ku iya kiran waɗannan layin tarho sibili sibili biyu biyu tara tara hudu sibili biyu takwas sibili takwas sibili ko kuma sibili sibili biyu biyu tara tara shida takwas sibili hudu biyar hudu biyar ko kuma a shafinmu na gizo twr ɗaya biyar shida shida twr at gmail.com akwatin gidan waya sibili uku bp ɗaya biyu ɗaya hudu kotonou shafin gizo www.twrafrica.org hanya ta adalci hanya ta adalci